Gaddafi ya kasance mai matukar kishin larabawa ne tun yana makaranta a Sabha. Daga nan ya shiga makarantar Royal Military Academy Benghazi. Yana cikin soja ne ya haɗa ƙungiyar da ta kifar da mulkin turawan yamma a ƙasar wanda suke amfani da sarkin ƙasar na wancan lokacin wato sinusi mulkin Idris a shekarar 1969. Daga amsar mulkinsa ne Gaddafi ya sauya Libya daga mulkin sarauta zuwa jamhuriya inda 'yan gwagwarmayarsa ke mulki da umarninsa daga nan ne ya kora dukkanin italiyawa da turawan da ke sansani a ƙasar zuwa ƙasashensu kuma ya ƙarfafa dangantakarsa da sauran ƙasashen larabawa musamman da shugaba gamal abdul nasiri na ƙasar misira wato egypt tare da neman haɗin kan ƙasashen afirka gaddafi ya kafa shari'a a matsayin abin gudanar da dokokin ƙasar tare da ɗaukan tsarin jagorancin musulunci ya mayar da arzikin man fetin ɗin ƙasar mallakin gwamnati kuma ya rika amfani da kuɗaɗe wato ya kuma ya ringa amfani da kuɗaɗen domin ƙarfafa sojojin ƙasar da taimakawa wasu ƙasashen da taimakawa mutane wurin ginin gidaje kiwon lafiya ilimi da sauransu gaddafi ya sauya fasalin ƙasar libya zuwa mulkin da ya kira jamhariya wato ƙasar al'umma da turanci wato kuma state of the masses a shekarar 1977 a shekara ta 1970 zuwa shekarar 1980 yakin iyaka tsakanin libya da kasashen misira da chadi da taimakon 'yan tawayen kasashen waje da zargin da ake masa na daukan nauyin lukabi bombin a ƙasar scotland ya sa ƙasar ta zama saniyar ware a duniya. A shekarar 1977 ne ya haifar da wani juyin juya hali wajen sake fasalta tsarin mulkin ƙasar wacce ta zama jamhuriyar larabawan Libya mai bin tafarkin dimokuraɗiyya irin wacce ya assasa ta kai tsaye. A shekarar 1979 ne ya soke mukaminsa na zama shugaban kasa inda ya ayyana kansa na babban kwamandan libya shugaban juyin juya halin kasar. a bangaren siyasar kasashen duniya gaddafi ya riƙe matsayin ɗan kishin larabawa ko nahiyar afirka ƙasashen duniya irin su faransa amurka da birtaniya sun zarge shi da zama mai shuka ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kuma tallafawa 'yan tawaye a duniya wanda kuma aka ɗora wa nauyin harin jirgin Lakabi na shekarar 1988 da na UTA na shekarar 1989. A farkon watan Fabrairun shekarar wato a farkon watan Fabrairun shekarar 2011 mulkinsa ya haɗu da barazana sakamakon zanga-zangar da ta ɓarke a wasu ƙasashen larabawa wacce nan take ta juya zuwa yankin wato wanda nan take ta juya zuwa yakin basasa a ƙasar ta libya bayan da 'yan tawaye na cnt suka karbe garin tripoli cikin watan Agusta na shekarar 2011 Gaddafi ya koma sirti kafin su cin masa su kashe shi a shekara ta 2011 na watan 20 ga watan kuma Oktoba.